a wannan shirin kuma za mu yi magana cewa shin matan annabi suna cikin ahlu baitihi suna cikin ahlu muhammadin ansa shine e eh, matan annabi sassalan suna cikin iyalai ne suna cikin ahlu baiti dalili akan haka shine na farko a yare in an ce ahlu baiti mutanen gida kamar yadda ibn jauzi ya ce suna ɗaukar duk wanda yake koma an ce iyalan wane duk wanda yake dogara ga wane ko ta nasaba ko ta sababi ta nasaba kamar ɗiyan shi yan ce iyalan gidan wani 'ya'yan shi shi ya haife su akwai ta sababi shine ya auro su ya kawo su gida don haka da larabci an ce ahaluwa ne ko ahalu baitiwa ne ko aluwa ne to iyalai ne ake nufi iyalai ne wanda ke mata ne suna shiga ciki wannan ko da hausa ma ko da yarenmu na hausa ko wani yare aka ce iyalan gidan wane matan sun shiga ciki ko da turanci aka ce family gidan wane shi ma ba shi ita ce ta farko da take shiga a cikin family din shi don haka iyalan gidan annabi sallallahu wannan ta hanyar larabci ta hanyar yare ta hanyar urfi cewa matan annabi sallallahu cikin iyalai ne suke in muka diba alqur'ani alqur'ani gaba ɗaya in ya kira ahalu baitin to yana nufin mace ce ko ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu bari mu koma bayan mu diba cikin suratul hud Allah yana magana annabi Ibrahim lokacin da mala'iku suka zo za su wuce wajen annabi Ludu su halakar da mutanen annabi Ludu suka fara tsayawa gidan annabi Ibrahim su mai bushara cewa zai haihu a lokacin annabi Ibrahim bai da ɗa ko ɗaya mata ɗaya garai da aka bata bisharar haihuwa ta yi mamaki sai suka ce mata a na min amrillahi yanzu mala'iku ke magana da matar annabi ibrahim suka ce mata a na min amrillahi kina mamaki daga al'amarin allah don kun tsuhuwa don ke kina bakarariya ba ki taɓa haihuwa ba yanzu allah ba zai baki haihuwa ba ai rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahama Allah ce da albarka ta gare ku ahlal baiti ya ku ahlal baiti mala'iku yanzu suna magana da mata annabi Ibrahim annabi Ibrahim bai da ɗa ko ɗaya bai da dan uwa da ya imani da shi in ba annabi ludu ba yana magana da shi amma mala'iku suna magana da matar sun ce mata ahlul baiti yace a na min amrillah ke yanzu mata annabi ibrahim kina mamaki daga al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul baiti ai rahama Allah ce da albarka ta gare ku ya ku ahlul baiti kaga matan mutum kenan ita ce ahlul baiti qur'ani ya kira mata annabi ibrahim ahlul baiti haka a cikin suratul taha Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin annabi Musa alaihi salam Allah ya ce wa hal ataka hadithu Musa eh Allah ya ce labarin annabi Musa ya zo maka ya kai annabi Muhammad idra anaran qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu alan nari huda Allah idra anaran lokacin da annabi Musa ya gauta qala li ahlihi sai ya ce ma iyalai ne a wannan lokacin annabi Musa ɗako ɗaya bai da ya fita daga Misra ya je Madina ya yi aure da ya yi aure a yana ya ɗauko mata ta zai dawo Misira. yana ga hanya sai ya cinkai wuta sai Allah ce izra'a naran lokacin da annabi Musa ya ga wuta faƙala li ahlihi sai ya ce ma iyalai nai waye iyalai ne matatai kaga alkur'ani na kiran ahalin mutum matatai to don mishi shi annabi sallallahu za a cire shi daga cikin nan annabi ibrahim da ya ce allah ya ce ahlul baiti yana nuhin matar shi kadai ita ake magana annabi musa da allah ya ce ma ahlihi mata ta yake nufi don mi annabi sallallahu ahlihi ba za su kasance mata ta ba idan muka diba suratul ahzab inda Allah ya magana ahlul baiti na wannan al'umma Allah da matan annabi ya fara kira ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ku ba tamka sauran mata ba ne lastunna Allah yana magana da lamirin mata in taqaitunna wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna ku matan annabi ku ce kaulan ma'rufa aya ta gaba wa qulna kaunan ma'rufa wa karna fi buyuti kunna duk lamirin mata ya ku mata annabi ku tabbata a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata ku tsayi da sallah ya ku mata annabi ba a ce wa aqimus salata ba wa atina zakata ku matan annabi ku ba da zakka wa atina Allah ku matan annabi ku yi wa Allah da'a wa rasulahu ku yi ma manzon Allah da'a sai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti ai Allah yana son ya tafi muku da ƙazanta ne ya ku ahalal baiti ya ku yan gidan annabi wa yudahira kum tadhira kuma Allah yana son ya tsarkake ku tsarkakewa wa eh, sai me Allah Allah ce ta gaba wa kurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna ku matan annabi abinda ke sauka na ayoyin Allah da hikima a cikin gidajenku watan duk ayar da agaba ta da ayar ita da bayanta duk lamirin mata ne da ita ya ku mata cikin wannan lamirin Allah yana magana da matan annabi ne sai ce Allah yana nufin ya tsarkake ku ne ya ku ahlul baiti ya ku ahalin wannan gidan kai kenan su suka shiga da nassin Qur'ani su ne ahlul baiti yanzu kana iya kawo wata iskali sai ka ce ai ayat ta zo ne tana magana mata mata amma ta gara ahlul baiti su yi lamirin maza misali Allah cewa yi wa qarna ya ku mata ku zamna cikin gidajen wa qarna fi buyutikunna kunna lamirin mata wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna duk lamirin mata kada ku yi fita irin fita ta jahiliya na matan jahiliya na farko wa aqimna ya ku mata ku tsayi da sallah matan annabi wa atina ya ku matan annabi ku ba da zakka wa aqina ba ce wa aqiu ba ku ku yi maza su shiga mata dai ake magana ku yi ma Allah da'a da manzon shi sai Allah ce inna ma yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa kum tadhira sai Allah ya kawo lamirin maza inna ma ba an ankum rijsa Allah yana so ya tafiyar da kazanta bai ce inna ma yuridullahu ba an kunna rijsa ba to sai wani ya ce ka gani wani na nuhin wannan ayat wannan jimla ba da su take ba kuma wa kum Allah ya tsarkake ku sai aka yi amfani da lamirin maza ta hiran tsarkakewa to sai mu ce ba haka bane ya lamarin yake shine qur'ani idan yana amfani da ahal iyalai to yana amfani da lamirin maza ne haka ake iyalai in za a ce iyalan gidan wani to da qur'ani in yana amfani da shi yana amfani da maza ne yana amfani da lamirin maza ne ya muka gano haka mu koma kissa baya ta annabi Musa idra anaran lokacin da annabi Musa ya ga wuta faqala li ahlihi sai ya ce iyalai ne mata ta ɗaya annan wannan lokacin sai ya ce mata umkuthu ku jira ni bai ce mata umkuthi ke mata ta ki jira ni ba saboda Allah ya ce ahalihi da ahal ya zo to za a ce umkuthu ku tsaya har lamirin maza ake amfani yi magana iyali wannan shine siyaki na Qur'ani inni anastu naran na cin kai wuta na hango wuta sai Allah ya ce la'alli atikum bai ce la'alli atiki min habi kabasin zan je in samu wuta in kawo miki ko in samu gefen wuta in kawo miki a'a sai ce zan kawo muku don haka qur'ani haka yake don haka ko an ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tahira ayi amfani da lamiri maza annabi Musa ma da yana magana da mata ta lamirin maza ya yi amfani da shi saboda me yasa an ce ahalihi ka ka'ida ce an ce ahal ahal to ana amfani da lamiri ana amfani da lamirin maza ne kaga waɗannan ayoyin sun nuna muna cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin suna cikin ahlul baiti idan muka leka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu samu hadisi da yawa suna nuna cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ahlul baiti suke cikin su akwai hadisin abi umaydin sa'idi wanda yake cikin sahih bukhari da muslim annabi sassan ya koya mana da muka salati sai annabi sai ce aka tambaye annabi ya za mu yi ma salati Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku ne suna salati ga annabi ya ku ne kuka yi imani ku yi salati gare shi kuma ku yi sallama sallama suka ce annabi musa ne muke sallama gare ka mun ce assalamu alayka ya rasulullah amma ba mu sai za mu yi ma salati ba annabi koya muna yadda za mu yi ma salati sai annabi ya ce Kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid hadisin na cikin Bukhari da Muslim annabi sai ya ce ku ce Allah kai salati ga annabi Muhammadu da matan shi da zuriya ta yi kamar yadda ka yi salati ga iyalan annabi ibrahim ya zo a riwayar wasu kamar abdullahi bin mas'ud da wasu cewa yi Allahu salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid nan annabi ya koya in za a salati a ce allah ka yi salati ga muhammadu da iyalan gidan annabi muhammadu da ya zo ga hadisi abu humaid sa'idi sai annabi ya fayyace muna suwa ake nufi da iyalan gidan annabi muhammadu sai ya ce ka ce Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu da matan shi da zuri'a ta mata da zuriya su ne iyalai kenan Ta ga wani hadisi ya raba ma kwata-kwata hadisi ne cikin bukhari da muslim cewa in za a salati ana cewa allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid don haka yanzu in ka tayi salati ko ka faɗi haka ko ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali wa ala wa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid ko ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa wa azwajihi wa dhurriyyatihi duka ɗaya ne ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna duka ɗaya ne cikin hadisan da ke nuna cewa iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, ahlul baiti ne akwai hadisi Abu Hurairah da yake cikin sahih Muslim annabi sai yana addu'a ya ce Allahumma ja'al quta Allahumma ja'al Allahumma ja'al aisha ala Muhammadin quta Allah ka sanya abincin iyalan annabi Muhammadu ya kasance yau suke samu su ci Allah ka sa iyalan gidan annabi kada su yi su su su yi kuɗi haka annabi ya addu'a Allah ka sa iyalan gidan annabi su samu abin da suke ci kullum ya kasance iyaka arzikin su arzikin abinci ne Allah kada ka sa su zama manyan masu kuɗi ko dai ka ce ba an sa wannan addu'a ba kuma baka isa ba annabi ya yi addu'a ka ce Allah bai ansa ba ko kuma Allah ya ansa ya aje ta ga matan annabi kadai domin cikin ahlul bait akwai wanda suka yi kuɗi sosai akwai wanda ba abincin yau suke samu ba amma a yalan gidan annabi fa nana Aisha radiyallahu anha ta ce muna ba mu taba kwana uku muna cin masa ta sha'ir ba muna koshi da ita kullum kawai abin ranna ake samu a ci a koshi abin ranna ake samu a ci a koshi duk wannan me yake nuna maka yana wannan addu'a kenan ta ansu ga matan annabi sallallahu alaihi su eh suka yi wannan rayuwar ta abincin yau shi kenan abincin gobe shi kenan kuma annabi sassa ya musu addu'a don haka su ne don haka zamu ci Allah ya ansa wannan addu'a ta Allahumma ja'al quta ali Allahumma ja'al Aisha ali Muhammadin quta ko Allah ka sanya abinci annabi Muhammad a annabi Muhammad ya kasance kullum ake samu abin da aka ci ba a kuɗi wannan Allah ya anshe ta ne cikin mata ne domin ya nuna mata ne su ne su ne iyalai ne akwai hadisin da Ibn Abi Shayba ya fi suwa cikin musannaf din shi Ibn Hajar ya ce hadisi ne Hasan Albani mana ya inganta shi a cikin silsilar sahiha cewa an kawo mana na Aisha an kawo mana na Aisha kyautar nama na shanu sai ta sadaka sai ta ce a mai suwa inna alu inna alu muhammadin la tahillu lana sadaka tace a maida wannan abinci da aka mana sadaka mu iyalan gidan annabi muhammadu ne sadaka ba ta halatta gare mu dama annabi sallallahu ya faɗi cewa sadaka ba ta halatta ga iyalai ne saboda haka cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin iyalai ne suke wannan shi da dalilai daga qur'ani da sunna akwai wasu wa'inda ba ƴaƴan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mata annabi sallallahu alaihi wasallam su ne banu hashim mun faɗe su amma ta dalilai da yawan dalilai babu yawan dalilan shiga cikin ahlul baiti kamar yawan dalilan da ke nuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti ne tare da cewa banu hashim ahlul baiti ne mata annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti ne don haka yanzu muna da ahlul baiti guda biyu muna da banu hashim da muka yi bayani a karatun da ya wuce a shiri na biyu mun yi bayanin banu hashim ahlul baiti ne wanda suka musulunta cikin su na uh, hashim yana da ɗa da ake ce ma uh, ɗaya kawai ya yi surviving cikin ɗiyan shi abdulmuttalib abdulmuttalib yana da 'ya'ya guda goma hudu kawai suka riski musulunci da hamza da al da abu lahabi da abu talib biyu suka karbi musulunci hamza da, al’abbas uh, al-abbas biyu ba su karbi musulunci ba tabbata da abu lahabin abu lahabi bai karbi musulunci ba da abu talib cikinsu hamza ya rasu bai baɗa ko ɗaya ba shi kuma al'abbas shi ne babba da duk cikin ahalul baiti babu wanda ya girma al'abbas shi ne ake fara da shi na farko saboda me saboda shi da gida da zuri'a da suka yi imani sannan yau mun tabbatar da cewa matan annabi sallallahu cikin ahalul baiti ne haske mai tafarkin rayuwa